Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, normal, dalol dukkaninsa a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barka da sallah. Da fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya, wadda ta zo daidai da yau Lahadi 25 ga watan Yunin shekara ta 2017. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da yake yau take sallah, za ku je yadda musulmi ke gudanar da bikin sallah a nan Amurka. a najeriya kuma za ku ji a gudanar da bikin sallar ne a jihohin adamawa da taraba cikin tsatsauran matakan tsaro da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya Jummai ali za ta kawo mana kashi na uku na gaishe-gaishen sallah kamar yadda aka saba amma kafin nan ga labarin duniya jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da gudanar da bukukuwan sallar azumi ko idil fitr a Najeriya da sauran kasashen duniya. A birnin Kano wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya rawaito cewar miliyoyin jama'a ne suka halarci masallatan idi suka kuma yi ibada lami lafiya. Dr. Muhammad Sani Ayagi shine ya jagoranci sallar idi a masallacin Juma'a na tsohuwar harabar jami'ar Bayero ta Kano. Harkar siyasar nan ba wata neman illa ba. Al'ummar harkar siyasa ta daɗe ta ne musu illa. wani abu abin da yake dawo wannan bibi ta san rai da san zuciya musamman kasashen musulmai na gabas ta tsakiya yadda muke ganin baraka ko da yaushe tana kullowa dole ne mu ɗauke hududun wato abin da san zuciya mu ɗauki abin da Allah madaukakin sarki yake so a jawabansa na sallah gwamnan kano abdullahi umar ganduje da sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ta muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummomi daban-daban da suke zaune a jihar Kano. Akwai mutane daga wurare daban-daban a Najeriya da ma Afirka da ma duniya gabaki ɗaya wanda suke zaune a nan shekaru ɗaru-ɗaru da suka shige. To saboda haka wannan yawan al'umma na wurare daban-daban da suka zo muke zaune tare da su, ai su suka jawo ƙarfinmu wannan ne ya jawo martabanmu wannan ne ya jawo bunƙasa cikinmu waɗanda ake zato su baƙi ne mu a gwamnatance mun ɗauke su 'yan ƙasa ne 'yan Kano ne kuma suna da dama wacce kowane ɗan Kano yake da. Mu zauna lafiya da dukkan 'yan uwan da Allah ya kaddara mu zama tare da su a Najeriya. Allah ya la'anci duk wanda ya tada fitina kuma mu yi koyi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a Madina tare da al'ummar da ba. Taron sallar Idi a Kano ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma ana ci gaba da hada-hadar bukukuwan sallah a sassan birnin Kano da kewaye cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kanon Dabo. Labaran duniyar suna zuwa muku ne daga sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. China ta shiga tsakani an kulle yarjejeniya tsakanin Pakistan da Afghanistan kan kafa wata hanya domin tabbatar da cewar ba tsinke hanya ta musamman ta sadarwa tsakanin hukumomin kasashen guda biyu ba ko da za a fuskanci hare-haren ta'addanci a dukkan bangarorin iyaka mai tsawo da ke tsakaninsu. Har ila yau kasashen uku sun yarda su kafa wata hukumar tuntubar juna ta ministocin harkokin wajensu. su. wadda za ta ba kasar china damar sanya idanu kan ci gaban da za a iya samu wajen karfafa hulɗar tsaro tsakanin afghanistan da pakistan da kuma bunƙasa haɗin kan tattalin arziki tsakanin ƙasashen uku a yau lahadi aka bayyana kulla waɗannan yarjejeniyoyin a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu ta kulla sulhu da minista harkokin wajen china wang yi ya kai zuwa afghanistan da pakistan a halin da ake ciki Jami'ai a Pakistan sun ce wata tankar mai ta kama da wuta yau Lahadi ta kashe mutane akalla 140 waɗanda suka taru domin ɗibar man da ke tsiyayewa. Hukumomi suka ce mutane kimanin 80 sun ji rauni, wasunsu rauni mai muni lokacin da wannan tankar mai ta yi bindiga. Tankar ta da mai ta kwace ma direbanta a kan babbar hanyar da ta taso daga birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa zuwa Lahore babban birnin lardin Punjab. Baturen 'yan sanda na yankin Raja Rifat ya ce a lokacin da tankar ta faɗi, mutanen ƙauyen Ramzanpur Joya da ke kusa da nan sun garzaya wurin ɗauke da jarkoki da bokiti domin kwasar mai, yayin da wasu ma akan babura suka taru domin ɗibar man da ke zuba a ƙasa. Ba a san abin da ya haddasa bindigar da tankar ta yi ba. Wannan lamarin ya faru a ranar jajiberin sallah lokacin da hanyoyi suke cike makil da ababen hawa na mutanen da suke hanyar zuwa ganin 'yan uwansu. Ma'aikatan ceto a China suna ƙoƙarin nemo garokin mutanen da suka mutu bayan da ƙasa da laka da kuma duwatsu suka abko kan wani ƙauye a lardin Sichuan na kudu maso yammacin ƙasar. Jami'ai suka ce har yanzu ba san inda mutane 93 suke ba bayan da laka da duwatsun suka sukuto kan ƙauyen Shinmo bayan wani ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya. an sami mutane uku da ransu a gida ɗaya mata da mijinta da kuma ɗansu jim kaɗan bayan da duwatsun suka lalata gidaje aƙalla arba'in to amma tun daga lokacin ba a samu koda mutum guda da rai ba an samo gawarwaki guda goma sha biyar zuwa yanzu akwai mutane dubu uku waɗanda suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula da suke cikin wannan aiki na ceto da ake yinsa babu tsayawa tun lokacin da wannan bala'i ya abu Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, yayin da musulmai a faɗin duniya ke bikin sallah a nan Amurka ma haka take. domin jin yadda aka gudanar da sallah a nan amurka na zanta da abokan aiki na lalo da usman kabara domin jin yadda sallah ta kasance to malam mahmud ya sallah ta kasance a wajen ku To a Sarfilu a nan haka yanzu ina nan ne a wata cibiyar da ake nazarin harkokin addinin Islama ta Bangladesh a nan muka yi sallah kuma mutane sun taru makil yayin da ake gudanar da wannan sallah ta Idi. A bari mu fara maka bayani kan abin da shi limamin ya mai da hankali a kai wajen kutubarsa ya yi magana ne akan cewa musulmi su daure su ci gaba da wato yin ayyukan da suka saba yi a wannan wata ramadana da muka kammala sannan kuma a daure a yi azumin nan na sita shawwal da yake biyowa bayan rakiyar azumin watan ramadana kenan mm. sannan kuma ya yi magana akan zaman lafiya ya yi magana akan yadda ya kamata a ringa samun haɗin kai tsakanin musulmi a ringa tallafa wa juna wannan kaɗan kenan daga abin da ya faru a cikin gurbar da aka yi yau sarfilo a wajen masallacin kuma na lura hmm. akwai jami'an tsaro sosai da aka faza duk da cewa kasan amurka ba ƙasa ce ta da take da yawan rinjaya musulmi ba amma abin alfahari amin wato abin munna anan shine zaka ga an sa jami'an tsaro ga 'yan sanda nan duk sun jihu a wurin su tabbatar cewa komai ya gudana lafiya ba tare da an samu matsala ba. to mun gode kwarai da gaske malam mahmud ayi shagalin biki lafiya. da Allah. To yanzu kuma bari mu je ga Usman Kabara. Malam Usman to kai ya sallah take a nan wajen ku. To wallahi lafiya lau sarfi la ai tattaki na yi maimakon in sallah a bikin sai na taho ni da iyali da su haddasa nazar Hausa dukan muka cika mota muka taho nan cikin DC inda kuma muka zo masallacin na Islamic Center da ke DC domin mu yi sallah da ke nan Massachusetts Avenue kenan kuma huduba ta na ta yi daidai domin kuwa kafin a yi sallah liman ya yi huduba cewa a yi zaman lafiya a haɗa kai a manta da maganar tsangwama da ake musulmai a duniya musulmai su ma su gyara su duk irin wannan maganganun sannan 'yan sanda ko ta ina sannan har yara nan <laughs> wata 'yan sanda na gaishe su suna ɗaga mata hannu da sauran mm. abu dai lafiya lafiya malam sarki to ya iyalanka suka ga sallah wannan maimakon ta gida eh. menene bambanci eh, eh bambancin ne sun ce nan masallaci yadda ake haduwa maza da mata a tafi masallaci kamar yadda ake dai a gida ɗin sun tuna gida sosai da suka ga haka kuma nan da muka zo cikin DC da yake akwai yan kasashen Afirka da yawa muna ta ganin mutane da sa'a tafai zaka magana da nake ma akwai wani a gaba na can ya sha babbar riga abin shi da wani balarabe suna tafiya to ba da labun gode kwarai da gaske a ayi shagulgulan biki lafiya malam Usman to mun gode malam Sarfila aiki lafiya a ofis a gaida Usman da Mahmud Daga nan Amurka kuma sai Najeriya inda za mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba domin jin yadda aka gudanar da sallar. Ibrahim Abdulaziz gare ka. ba kamar sallar da ta gabata ba a bana an gudanar sallar idin ne a masallatan juma'a maimakon filayen idi sakamakon ruwan da aka ta tabkawa musamman ma a yola da jalingo da kuma irin matakan tsaron da aka ɗauka wannan hali ne ma yasa a bana ba ma ko gudanar da hawan gaiso sallar da akan yi a fadar manyan sarakunan jihohin biyu ba to wai koya bikin sallar ta zama magidanta a bana a sallar to alhamdulillah gaskiya ba laifi duk da cewa mun tashi mun yi sallah a cikin ruwa kuma yanayin da ake ciki amma dai alhamdulillah san yanayin aljihu inda ake gashi yanayi ne na damina sannan kuma babu abubuwa kasa amma dai alhamdulillah tun da yayin shi a cikin koshin lafiya kamar magidanta su ma yara kanana su nuna farin cikin su game da sallar banan. A gaskiya mun ji daɗin sallah saboda za mu ta yin ziyara za mu je gidan yan uwa da abokan arziki. Mun ji daɗin sallah za mu ziyarci abokan Me aka dafa muku? An dafa mana jollof da naman kaza. Mun ji daɗin sallah an dafa mana nama da tafi anguwa to sai dai yayin da wasu magidanta ke ma kokawa wasu 'yan majalisu sun ko tuna ne da jama'arsu a wannan karon honorable suleiman alkali da ke ma wakilta maza yola ta arewa a majalisar dokin jihar adamawa shi ko shugabannin jam'iyyarsa ne ma ya tuna da su ce na ba da bijimi guda goma sha biyu eh, mun ba da shinkafa buhu tamanin da kuma spaghetti guda saba'in da biyu sannan akwai mai din a katon katon ne kowane katon guda goma sha biyu kowace mazaɓa mun ba ta katon guda biyu so a takaice mun ba da ɗari uku da kusan goma na na lita lita na mai tun farko dai gwamnan jihar adama sanatu muhammadu bindo umaru jibrila ya ma bukaci al'ummar jihar sa nema da a sa ido yayin gudanar da bukukuwan sallar na farko dai eh, ina so in wa ubangiji allah godiya eh, da ya kawo mana karshen ramadan eh, wannan ba karamin falala ba ne ga na gode ubangijin allah kuma ina wa dukan musulmai da muka yi wani azumin barka da sallah da kuma ina roƙon allah biya mu da eh, lada da kuma gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrilla kuma fata ma dai shine allah sa a kammala bukukuwan sallar lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a da ibrahim to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc yanzu ga mai ali da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah sauraro assalamu alaikum ya aka ji da hidimomin sallah Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah kamar yadda muka saba yi. wannan zaure har yanzu cike yake makil da masu son sada zumunci a saboda haka zan koma gefe guda salamu alaikum ya jama'a musulmi na rashin sallah ga al'ummar musulmin duniya duka baki Allah ya maimaita ya jika musulmai duka ya sa su mota fadan na muka gaisuwa na ga iyalai na na amurka nan ga amina Gadel da ɗinta mata da maza da uwata hajiya titi matan alhaji shago da sauran abokanin zama duka na masjid salam aka gaisuwa na ta musamman ya je ga kasan afirka mata na ausatu alhaji dani da ɗiyanta mata da maza duka da yayi na mata da maza cikin kwalu ne mai muna matan mamman sabon hausa da ausatu matan alhaji rediyo haka kuma gaisuwa ta musamman ya je ga yayana daga kotonu a guma do suraji mai aiki daga port sudmap gaisuwa ta musamman ga abokanin zama cikin wurin alhaji kalla da sarkin zongo na biyu mamuda da sauran jama'a haka gaisuwa na na mika su ga abokanina da yanina da ke kasan waje jaman da belgium muntari da aminu da sana ta musamman ga abokanin zama cikin niger da alhaji audu hima mai lakami alhaji fiki daga gaya da sauran abokanin zamansa duka da sana ta musamman ya je ga mutane galimi manoman albasa haka kuma gaisuwa na ta musamman ya je ga abokanin zama daga najeriya masu noman ayu alhaji hama da alhaji modi da sauran zumansu da fatan su duka a yi sallah lafiya aka kuma gaisuwa na kai ga iyalai na da surkanai na da ke gana hajiya sa'ada da gadel daga tema dukan na gaishe su na fatan mu duka mun sallah lafiya allah ya gwada muna sabon shekara albarkacin wannan wata Allah biya mu duka bukatun mu mu zauna lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum ni ne alhaji awwalu sarkin samarin faila na nan birnin new york america da farko ina gaida mai girma chief imam alhaji sheikh usman sharubutu a nan fadama da iyalinsa hajiya larabu da hajiya tawi ina gaida hajiya hadizan baba ne a nan fadama da ibrahim na hakuri. ina gaida alhaji a tawali ina gaida hajiya moda da hajiya bibiyo a nan faila house ina gaida hajiya zubai da matan alhaji mada ina gaida hajiya salamatu nan cikin gida ina gaida malam basiru da malam idi a nan faila house ina gaida baban kowa da matansa hajiya shatinada a bauchi kuma ina gaida hajiya larai da ladi da hajiya tasalla a nan makwalla ina gaida alhaji uba ɗan sitti a nan malam goji da sauran jama'a duka baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana kai mu sabon shekara lafiya kuma ya ji kamar ga yan duka baki ɗaya da gafara salamu alaikum to ina alhaji abdullahi bature ladiman faila na new york muke tare da wata mai salman albarka watan azumi muna roƙon Allah ta'ala ba mu duk albarkan wannan azumi muna roƙo Allah ya sa muna cikin bayar ya nimanta wannan shekara muna kuma roƙo Allah ya sa sabon shekara idan Allah ya sa mu gaba azumin lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da lafiya Allah warkar da su wanda suke bukata wurin Allah mu kuma masu bukata ne Allah kamana a san mu ta Najeriya Allah Ubangiji ya sa a zauna lafiya shugaban mai girma alhaji Muhammadu Buhari muna roƙon Allah ta baraka ta'ala Allah ba shi lafiya Allah ya yi mu wannan cutar ya ci gaba da rikon yake rikon Najeriya muna mai addu'a kullum da'iman muna mai addu'a da ya fara tafiya da mu a nan Najeriya akan mulkinsa muna gaida yan uwa duka Allah sa mu gama mu yi sallah lafiya ga gaisuwar sallah ina da yau mu Abdul Wadudu babanmu mai girma mu shehu airu bauchi usman bauchi ya je maka allah kashi lafiya muna mai gaisuwan baka da sallah duk shahalinmu imamu na abuja da masu duka muna musu gaisuwa na barka da sallah mu duka yan uwan mu duka muna musu gaisuwan barka da sallah har zuwa eh, cikin mu sarkin zangon shi a a alhaji umar faruk sa'id muna maka gaisuwan buka da sallah Allah ya kara maka lafiya Allah baka yawa mu duka muna da ƴan mu duka barka da sallah wanda duk aka sani muna musu barka da sallah albarkacin na jura to salamu alaikum na gode a jiyaje mashi salamu alaikum salamu alaikum jama'a da farko ina gaida iyali na ajiya zubaida ina musu gaisuwan barka da sallah da ajiya sa'adatu mai furan aljanna da mijinta alhaji basi da yaya na kuma alhaji yakubu abbas da alhaji baba karami abbas da malam lawan abbas da alhaji rufai abbas da isa abbas da alhaji umar abbas da alhaji sha'ibu abbas da alhaji aminu m abbas da alhaji ibrahim m abbas ina fata an sallah lafiya ina gaida kowa da kowa ce gaisuwa na kenan na sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Baka faɗi sunan ka ba ai. Ni ne na ku Alhaji Lukman Abbas daga New York City, birnin New York daga ƙasar Amerika. Isa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To Allah ya maimaita. Amin. To assalamu alaikum. Barkanmu da isa. Barkanmu da shan ruwa. Sallah Idi mai albarka. Ga gaisuwa na ga sarkin zangon kumashi da limamin gari alhaji abdulmumin da na'ibinsa gaisuwa na zuwa ga babban babanmu alhaji umaru nana da dukkan zuri'an 'yan gidan tufa ina gaida matata hajiya mani ina gaida karina alhaji malam ina gaida jama'an yalwa alhaji mujis malam idi da sauran duk jama'an yalwa baki ɗaya sannan kuma zan koma kano ina gaida 'yan uwaye da ke kano ba za a fara kan yara ba za a koma za a fara kan manya mai martaba sarkin kano allah ja zamaninka allah ya kara maka daraja allah ya sa maka albarka allah ya kama maka ubangijin allah ya kama maka ina maka barka da sallah zan zo kan yayana alhaji sule da abbas sannan zogun yan uwaye alhaji jamilu da 'ya'yana alhaji da shamsu da kanina baba adamu da sauran jama'a da ke cikin ƙasar kano duka ina muku barka da sallah sannan da babban wana alhaji usman france allah ubangiji ya ƙara mai yawan rai na maka barka da sallah ubangijin allah ya maimaita muna ya maimaita muna ya kai mu baɗin badaɗa baɗin da ba baɗi <laughs> na munna da wannan rana mai albarka da nake ma jama'a barka da sallah ina gaida 'yan uwa da ke fadan nawa a ghana babu salam duk jama'an da ke cikin babu salam ina gaida su gwamna alhaji sani barau ina maka barka da sallah saddaunan bare bari ina maka barka da sallah da sauran jama'a baba amina da alhaji mahmud da faisal sani ina muku barka da sallah da dr ra'uf ina muku barka da sallah to ubangijin allah ya maimaita muna allah ya sa mu ga sabon shekara lafiya dukkan abin da muke nema a cikin wannan wata Allah Ubangiji ya muna alfarman wannan ranar idi mai albarka. Jama'an musulmi ga baki ɗaya to hakimin yalwa ne ke muku murnan barka da sallah na duniya ga baki ɗaya Kano a Ghana da sauran nahiya nahiya da duk inda jama'an musulmi suke to barkanku da sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. انسى الماضي فرقته ana shan waɗannan gaishe-gaishen sallah daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc barkan da shan na tabbata kowa ya sha ruwa lafiya allah ya maimaita muna allah ya ji magabatanmu ni ne naku mai kano a new york farkon gaisuwa na akwai iyaye na biyu a najeriya hajiya sara hajiya hajiya nura ina gaishe su ina musu barka da sharuwa da yayata hajiya katumi a lagos a tukunan in juya koma ghana farko ina gaishe babban yayan mu alhaji yahiya jibre da maliya jibre da hajiya ramatu iya jibre da aisha jibre da bailawu jibre da moda wanda a sunanta sosai ita ke rabiatul badawiya da alhaji alhaji ali madugu dukansu ina musu barka da sharuwa allah maimaita muna allah kai mu badin bade da lafiya allah ya sa azumin da muka yi a tunkar bani da kuma ƙarshen gaisuwa na ina gaishe da dukkan sashen hausa na rediyo america ina muku barka da sharuwa ina muku allah maimaita muna allah ya hada kanmu ya ba mu lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Allah ya maimaita mana ko? Eh, Allah ya maimaita mana amin. Sasa Rock Jazz presenting you Sweet Mother. zafin daɗi ƙarewa mun kawo ƙarshen gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka allah ya maimaita mana ya sa mu gani baɗin baɗaɗa lafiya a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jummai ali kewa dukkan masu mu barka da sallah allah ya wanzar mana da zaman lafiya da kuma wadata a huta lafiya. a gai da jimai. Masu mu da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma in Allah ya kai mu da safiyar gobe litinin da misalin karfe shida na safa a Najeriya da Nijar za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu amadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. ni fili hashin gumel ke cewa a yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Salamu alaikum.